wannan zalunci ne kwata-kwata wannan ƙasar babu ita dukkanin masu shekaru kashaji ana cewa yahudawa 'yan kama guri zauna kuma abin fa da ake magana abin da baka sani ba fa ita gaza nan da ake magana fa open prison ake kiranta ba open prison yanzu kamar rigimar da ake tsakanin palestino ita palestino in ka ɗauke shi nationalism ne kaman a ce Najeriya bi ajmali ha ga baki ɗayanta sai kaga wani da sunan musulunci ko ya ce Falastinu ba addini suke ba ƙasa suke karewa a yanzu kai yanzu wani yazo zai kwace ma gida annabi bai ce man da duna malihi fa huwa shahidun ba idan wani yazo zai kwace ma mata idan ka tashi dan kai idfa'i akan irdin mata ka kai shahada ko ba baka shahada ba to qiyasul aula in dai za a kwace maka gidanka kana iya tashi don mutuncinka ne kai difa'i akan kwatar gidanka kayan shahada lokacin da ake so a kore ka kuma akan ƙasa ga baki ɗaya fa sai ka ga wasu na kafa hujja cewa wai me yasa ba za su hijira su bar ƙasar ba waye malamai sun yi fatawa wai annabi ya yi hijira daga makka zuwa madina kwat oke kowa ya sani annabi ya hijira amma muna faɗa musu cewa akwai amsoshi kamar haka na farko kafin annabi ya hijira sai da aka shirya zuwan zuwansa a madina cewa ya baro makkan ya taho madina sannan na biyu ba fa al'umma ba ce bi akmali ha yanzu gaba ɗaya garin makka za ta bar makka ta tafi ina wasu mutane ne ɗaiɗai ko a makka in ka haɗa su da yawan mutanen makka aka hana su addini domin ko da annabi ya zo zai hijira ya bar makka ya taho madina ana sane da adadin musulmi a makka don ko da hijira ta kai shi ko da annabi ya kai shekara goma da aiki na annabta an san adadin musulmi nawa ne ke musulunci an san wannan adadin sana abu na uku tsarin duniya yanzu wajen shiga ƙasashe yanzu ba shi bane tsarin duniya a wancan lokacin in ba Najeriya ba kowace ƙasa yanzu a kirge take da 'yan ƙasa wajen adadin wutar da za ta ba su da ruwan da za ta ba su da waye duk malamin da ya wannan fatawar ka tambaye shi ka ci alaga ta malam yan Falasɗinu, kai nawa za a ɗauko a kawo garin ku in sun yi gudun hijira ka tambaye shi nawa za a kawo mai shi ba shugaba ba ne kawai malami ne na faɗa muku babban mushkilar mu wani lokaci sai na sa hulata na goge ta na sa rigata tana ƙyalli kowa shi ma ya fito daga gidansa ya ci ya ƙoshi an zo an kunna fanka ga haske to sai yanzu zamani ne na haske-haske ai ta haska ka da kyamara to sai haska ka da kyamara kai ta surutun da ka ga dama sannan abu na uku na gaba eh shin yanzu idan yahudu ne suka yi nasara akan falasinawa Dan allah mai maslahar mu amma idan Falasɗinu suka yi nasara a kan Yahudu muna da maslaha ko ba mu da maslaha kama ajiye duk wanda zai zai na maka maganan aƙidarsu su aje ma wannan kar za ku bata lokaci mu ma ƙaddara cewa ba ma musulmi a ai takadirin haka eh idan yanzu suka yi nasara su mutanen Falasɗinu a cikin nasararsu muna da maslaha ko ba mu da maslaha ku duba ba ku gani mun yi magana mun ce dalilin saukar suratul rum kenan alif lam min gulibatul rum fi adana ardi wa hum min ba'd galibihim sayagalin fi bil isnin lillahi al'amru min qabli wa min ba'd wa yawma idil yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah menene dalilin da yasa mu'mine suka yi farin ciki ai ba dan saboda musulmai da kafirai aka da yaki ba shi yasa musulmi suke yin nasara suke farin ciki a'a an gwabza ne tsakanin masu bautar wuta da masu addinin sama wannan dalilin yasa da aka yi nasara akan masu bautar wuta alaƙar musulmi da masu littafin sama shi yasa suka yi farin ciki a wannan lokacin shi yasa Allah ya ce wa yawma idin farahu almu'min bi nasrillahi yansuru man yasha ita kuma wajen taimakon Allah ya ce yana taimaka mu wanda ya ga dama ne bai ce yana taimakon wanda yake so ba da ya ce yana taimakon wanda yake so da duk sanda aka gwabza ba wanda zai nasara sai musulmi amma tun da ya ce bi nasirillahi yansuru man yasha dalili ne akan nasarar yana bayar da ita ga wanda yake so da wanda baya so bisa ga wata hikima tashi da wani tsari da ya ga dama da sai ga mutum abin ban mamaki yadda ma da cewa wai akwai wata ƙasa a duniya sunanta Isra'ila wannan zalunci kwata-kwata wannan ƙasar babu ita dukkan nan masu shekaru kashaji ana cewa Yahudawa 'yan kama guri zauna kuma abin fa da ake magana abin da baka sani ba fa ita gaza nan da ake magana fa open prison ake kiranta fa open prison yanzu kamar garin Kaduna nan a ce an zage shi da katanga an sa kyamarori ana ganin ana monitoring din shigan mutane da fitar su in zaka shigo akwai katanga da gate sai an tambaye ka wajen wa zaka zo in zaka fita sai an tambaye ka ina zaka je haka fa mutanen Palestine fa suke rayuwa fa to wani wanda bai san me ke tafiya ba bai san me ke faruwa ba yana unguwarsu ya tara mutane an haska mai kyamara sai ta surutun banza eh in gaskiya kake yi ka ce mana kasashen musulmi su taru a yaƙi ba suwaye suka yi zalunci wanda ya zo ya same ka a gurin ka ya ce ka tashi ya zauna shine azzalimi ko kai da ka ce bai isa ba ba za ka tashi ba to a tare a yaƙi wanda ya zaluncin mana maimakon ka ce su su hijira su tashi su bagarin to yana za su je yanzu dan Allah ko jiha guda a Najeriya jiha guda yanzu in ka ce jihar bi akmali hata hijira ta tashi ta bar jihar wace jiha ce ta shirya daukar ta a cikin jihohin Najeriya eh ba fa kun mutane mane ko wata unguwa in wani ya ce su hijira su bar ƙasar faɗa mana wata ƙasa ce za ta karɓe su a duniya a matsayin yan gudun hijira maganar banza ce kawai wasu ke yi har ma wani zaka ji wai a mumbarin fa juma'a fa wai yana cewa wai in ana tsine wa isra'ila wai wai wai wai wai wai annabi yaquba ake tsinewa a daidai lokacin shi fa akwai wani mutum sunansa ahmadu tijjani ya manta sunan ahmad din sunan annabi muhammad ne amma ya ce wannan mutumin kafiri ne saboda yana wata ɗarika. ba na tsammanin yanzu dan akwai wani Muhammad a nan gurin kai ba sunanka Muhammad Alwa yanzu daga na ce malam Muhammad shikenan kowa sai nan sai ce sallallahu alaihi wasallam dan Allah in na ce Muhammad na ayyana ka kai akwai wani wanda ke dauka a nan cewa ina nufin Annabi Muhammad nake nufi to ya wani zai zai wannan tunanin in an ce Allah ya tsine wa Isra'ila sai wani zai ce wai in an tsine musu wa annabin Allah aka tsinewa ga ma Qur'ani da kanshi yana cewa lu'inal ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam haka fa ake wannan shirman fa duk akan munbari fa kuma wani lokaci fa ranar juma'a ma fa Allah madaukakin sarki ya samu dace bari mu shiga karatu al'alaqatu bainal munafiqina wa ahlil kitabi alaqa tsakanin munafikai da ahlul kitabi alaqatun wasiqa jiddan